hasken rana arewa 24 tv tasha al'umma ku danna mun subscribe sannan ku danna mun alamar kara domin samun mun gode da kallon wannan bidiyo na danna mu sannan a mu share mu shirye-shiryen mu da mun dora mun gode